ku danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum 'yan uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Sone Silar faruwan hakan. wanda marubuciya maimuna matar abdullahi ta rubuta kashi na goma sha biyu ni ne na ko kamar kullum abba apex nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. Ansari ya yi matuƙar jin tausayinta don tabbas shi ne ya ruguje farin cikinta amma ai momin sama tana da gaskiya don shi ma bai goyi bayan haɗa zuri'a da Aisha ba shi sam ya manta da haka ba zai yiwu ba ya haɗa iri da jinin talakawa mom ko da nisa ko kaɗan ba ta ba su tausayi ba sun danganta hakan da kokan munafurci mom ta duba sara ta ce ka dai ji abin da na faɗa maka sakinta na so ka yi amma dalilin mahaifinka ya sa na kura. Don haka ga ‘yata nan Anisa ita kaɗai za ta haifa min jikoki, kuma ka kula da ita kar ka saki ka ɓata mata. Ta ɗan jima sannan ta tashi ta tafi gida. Aisha tunda ta koma ɗakinta take kuka tabbas a yau ta yarda ba ta da wani asali da tana da su, ina suke. Yau har ana goranta mata saboda asali har ana kinta saboda ita ba ‘yar kowa bace. har ana kyamatar irinta. Ya Allah ka bayyana min asalina, Allah ka bayyana min dangina, ka ta ciye ta ƙoshi. A hankali ya turo kofar ɗakinta cikin sanyi ya shigo ya zauna bakin gado. hankali ya fara magana. ki hakuri duk da dai mun gaskiya ta faɗa dole zan bi umarninta, da haka zan amshi ƙwayoyin hana haihuwa duk in ina ɗakin ki. Nan ya gama maganganunsa ya yi waje. ko juyowa ba ta yi ba zuciyarta sai zafi take mata. Mai girma shugaban ƙasa Alhaji kana nufin za ka sauka ka bar ma Alhaji Usman, mai dala mulki ne, bayan shi baya son talakawa ne ko? Ko kuwa, kuma baya ga haka kai ma kana adalci, na tabbata za ka iya yin abin da zai yi, sanin kanka ne shi ba ɗan ƙasa ba ne, an ce asalinsa ɗan Nijar ne. Murmushi Firistin ya ce ko tantama ba zan yi ba Alhaji Usman zai yi abin da ya fi na wanda na yi ba zan taɓa manta alherinsa gare mu ba ni da ɗan uwana ba domin ba dan shi ba da ban kai wannan matsayin ba. Ta dalilin Alhaji Usman Ambasato nake bisa kujerar nan kar ka manta a kuɗi daraja da mutane ban kai ko rabin nashi ba. ba zan manta ba lokacin ambasada yana ambasada na Amerika, yakan zo ƙasarsa nijar da kuma ƙasar najeriya yana taimakon talakawa da kuɗinsa wanda kowa lokacin ma shi ne gatan talakawa sun fi saninsa a kan shugaban ƙasa babu yanda ba su yi ba a kan cewa ya mulke su amma ya ce baya su lokacin da wasu turawa suka damfare mu muka zuba dukiyarmu mai ɗimbin yawa gaba ɗaya suka gudu da ya ji labarinmu muka ba shi tausayi shi ya binciko mana 'yan damfara muka karɓi kuɗinmu ba don shi ba na san da yanzu muna cikin talauci kar ka manta shi ya taimaki ƙanina usman wanda a yanzu yana gidan yari wanda da a yanzu yana gidan yari yayin da abokan adawa suka sa koken wato miyagun ƙwayoyi a motocin kamfanin ɗan uwana mai safara har ka zuwa gida aka kama ɗan uwana na Malaji Usman Maidala shi ya jajirce sai da ya nemo yanda wanda suke da hannu a abin ya kama su aka saki dan uwana bayan an gane tukuni wanda ya mana wannan alheri zan yi takara da shi bayan talakawa ne suka nace shi suke so so shi za su zaɓa duk bayan kwan don haka ni ban ga dalilin da zai sa ni takara da shi ba hakan ba zai taɓa yiwa ba Don haka ni ma ina bayan shi kuma dama mulkin ya ishe ni. Dadin Ansar ne ya faɗa haka. Waye wai wannan Alhaji Usman mai dala ne wai. Kar ku damu nan gaba za ku san ko shi waye domin zan kawo muku tarihinsa. Bari mu koma can ƙasa Nijar. A babban garin ya Yamai shugaban ƙasa Abubakar Sadiq Bafajo mai shekaru 45 a duniya wato shugaban ƙasar Nijar. A yau suna taron family. wanda yakan ware lokaci zuwa lokaci don jin matsalolin familinsa lokaci zuwa lokaci a yau ma hakan ce ta faru ɓangarensa daban wasu tsofaffi ne biyu alamun mata da miji ne sun tsufa amma hutu ya ɓoye shekarunsu namijin zai kai kamar kimanin shekaru saba'in yayin da mace za ta kai shekaru sittin sun tsufa amma jikinsu ya ɓoye shekarunsu da shekarunsu Bangare ɗaya kuma wasu samari ne guda biyu, ɗaya zai kai shekaru talatin da biyar, mai suna Abdulmalik, wanda yake matakin minista na ilimi. Da ɗayan kuma ɗan kimanin shekaru talatin mai suna Ahmad, shugaban sojoji wato General Ahmad. Sai firimiya da ma'ana na farko, First Lady kenan matar shugaban ƙasa. wanda ita ma 'yar uwa ce dan auren zumunci aka yi mata ita da president abubakar sadiq tun bai hau mulki ba. Zaune suke duka yayin da gaba ɗaya fuskokinsu yake cikin matuƙar damuwa, tsoffin masu kuka suke. Abubakar ma idanunsa sun yi jawo, su ma ‘yan uwan idanunsu sun rikide. Abubakar ya kwalalo idanunsa ya ce, Baffa kun ga irin abin da kuka ja, yanzu gashi kullum muna cikin zulumi, na rasa ‘yar uwarmu Laure, ita kaɗai ce mace ke gare mu. haka kuka raba kawunanmu kuka kai mu makarantar allo mu uku duka ba don Allah ya yi mana samboko ba ni da ƙannena da kuma iyayen gida masu kirki da karamci da muka samu da yanzu mu ma na san da muna rarrabe an ce min laure tana yawan zuwa ita da mijinta domin ganin dangi sannan duk in sun zo sai ta je riga ita da mijinta usman ta ga ko dawo babba amma sai dai ta koma da kuka amsar ɗaya ce ba ku dawo ba haka za ta koma aka ce da kuka gashi kaf dangi ba wanda ya san inda suke an dai ce najeriya suke mutum guda ne ya san inda suke salisu to shi ma an ce an masa kurciya ba a san inda yake ba ina shat ce ta fashe da kuka tabbas mu dukan mu mu muka watsa farin cikin mu ya shekaru ashirin da uku kenan kullum cikin koka na dama nake wayo laure kina ina ne kar na mutu ban ganki ba ya Allah ka nuna mana laure ko da jininta ne ya Allah ka nuna min yata tun ina raye Amin suka ce don zuwa yanzu duka kuka suke President Abubakar ya ce insha Allah lokaci yayi da zan yi magana da tashar da kaf duniyar nan za a ana ganin a nan zan ba da cikiyar kanwata lokaci ya yi da zan yi amfani da mulki na nan suka yi addu'a da fatan samun nasara kowa ya watsi Aisha da ta gama kokanta ta yi awala ta kai kokanta ga Allah ya bayyana mata danginta sati ɗaya da ansar ya yi a ɗakin Anisa kamar a kaya yake don sai ya yi da gaske ta ba shi hakinsa. Ranar da ya dawo ɗakin Aisha sai zumuɗi yake ai duk da ta ɗago shi duk da ba ta ko kallon inda yake tun da momi ta ba da wannan sharaɗin ita ma ta ƙara ɗauke masa wuta shi kam san baya jin daɗin haka da daddare aisha ta yi shirinta cikin kayan barci sai gamshi take rigar rigar ta ta mai kyau ta barci an sa ya ga har sha ɗayan dare aisha ba ta zo turaka ba ya ce me yarinyar nan take nufi ta san sarai yau ita ce jira take sai na iske ta Wasu wasa sha biyun dare ya yi ba ta zo ba ga jiji. shi gaba ɗaya hankalinsa a matuƙar tashe ki, har ganinsa yake wani iri. Ita kuwa nata ɓangaren ta komai ɗakin ɓangaren ta a buɗe yake, har ta yi bacci bargo ya yi rigar baccinta. Ya fara kallon ta gaba ɗaya, ya ce wato yarinyar nan tsabar ta raina min hankali. baccinta ma take yi ta bar ni a can. Gaba ɗaya ya shagaltu da kallonta, ita kuwa ta lokacin da ya taɓa mata fuska ta farka, dama a falo ne ta shimfiɗa katifa ta kwanta. Gaba ɗaya hankalinsa a tashe yake, ko da ya yunƙurin ta zo da ita da gudu ta danna cikin ɗaki. Ta danna wa ɗakin ki ya jijjiga ƙofa ta buɗe, amma ina ta ƙi buɗewa. sai wani irin bakin ciki ne ya turmike shi. Bayan da bai yi ba amma ta ki buɗewa har ma giya yake mata. Yana ba ta haƙuri wanta a baya bai mata ba, haka ta shiga ta yi wankanta ta fito ta shirin barci ta kwanciyarta. Amsar kam da kyar ya samu barci ya ɗauke shi yayin da marasa take mai ciwo. Washe gari ta sa ta tashi ko a kwalar rigarta. sai ta yi kamar ba abin da ya faru. A nan zauna ana cin abinci su duka oga ansar ba magana. Aisha ta ce, Ni kwan sista dama ina so na yi magana da ke. Anisa ta dago tana kallanta. Bata ce ufan ba ai ta ce dama ina so na ce miki. Dama ina so na bar miki mijinki gaba ɗaya. Dan ni dama ba dan na zauna da shi ba na aure shi. Saboda fyaɗen da ya min ne na gashi ya kamata na aura. daga farko dan idan na auri wanda nake so a haka ya ji ni ba budurwa ba to tabbas ba zai min mutunci ba amma in na fito a bazawara na tabbata ba zai zarge ni ba da haka ki roƙar min mijinki da ya ajiye cewa daga yau ni ba matarsa ba ce sannan ya rubuta min takardar sakina na je ga wanda nake so ya isa na ji wata tsawa da gaba ɗaya ta girgiza gidan an sa ne gaba ɗaya rikide ya koma tamkar zaki ya rigitsi hankalinsa ya tashi gaba ɗaya nutsuwarsa ba ta gare shi kamar ba mutumin da ke zaune yanzu ba mai cike da nutsuwa amma jin kalmar da aisha ta furta shi ya rigitsa shi ya rigitsa tunanin shi gami da nutsuwarsa gaba ɗaya Bakin ruwan zanzana yake ya ce wallahi kin ji na rantse ko to ni da ke mutuka raba dama kin aure ni ne don haka ai tunda kika shigo gidana to ba fita kuma zancen cewar kin bada da kwanan ki ma wannan bai taso ba domin haƙi ne a gare ni kuma dole na sauke shi abu na biyu daga yau kowa za ta ɗauki kwananta ne kwana biya a ɗakin wata ɗayar ma na yi kwana biyu kuma kowace daga ranar ta ya kewayo ita za ta na iske na ɗaki kuma ta dinga gyara min ɗaki da komai da komai ba sai na faɗa muku ba don ko mata ne kun fi ni sanin abin da ya kamata. Yana gama faɗar haka ya fi cewarsa ya bar su suka duka hangame da baki ba kamar nisa da ta cika da matuƙar mamaki sakamakon abin da ta hango tsantsa a idanun ansar. Tabbas ko da makaho ne ya san cewa ansar ya kamu da matsanancin son Aisha kawai barin kunya ne yake. Wani irin abu ke ta ma da a danewa kawai take. Hankali ta tashi ta bar wajen, ta shige ɗakin ta ta saki kuka, sai da ta ci kukanta ta koshi barci ya kwashe ta. An sarka abin ya dame shi kawai ya wanka ya shirya ya fice daga gidan. Zuciyarsa na ta farfasa, ko ta kan matansa bai bi ba. Mota direba na jan sa a maganar Aisha na ƙara yawo bisa kwanyar shi, haka ya isa gidan Scarlett. sai da ya fara biyawa ya gaishe da hajiyar Scarlett sannan ya wuce bangaren Khalid ya iske shi ya yi zurfi cikin tunani. Duka ansar ya kai masa ya ce katon banza jaraba ce sai ta tashi aiko farki Khalid ya farka daga dogon tunaninsa duk ya haɗa zuba duk da esin da ke kunne a ɗakin shi. Da cikin yanayin da ansar yake bayana shi bushewa da dariya ba ganin abokin nashi sha'aka don ba shakka tunanin wata yake kai yanzu don jaraba tunani ma sai ya sa ka koma haka Zakiya ya ce kai dai wallahi an yi ɗan iska ina tunanin masoyiyata har mun yi aure mun fara gudanar da rayuwar mu cikin jin daɗi. Khalid sakin baki yana kallon jaraba irin na abokin shi. Yanzu ta yi tashi ba wannan ba. Wallahi Khalid ina cikin wani hali San na rasa gane kan yarinyar nan kamar ba ita take ikirarin tana sona ba anya yanzu san ba na ganin haka da gare ta wai har ta kai tana ce min na sike ta wai dama ta aure ni ne dan saboda kar ta aure wanda take so ya gane ba budurwa ba ce amma yanzu tunda ta aure ni to sai na rabu da ita kallon sa Khalid yake tunda ya fara magana har ya gama bai ce da shi komai ba can ya sauke jiyar zuciya ya ce malam ka fito ka nuna ma matarka soyayya a wuce wajen ka tsaya kana wani ɗaukan kai za ka cuci kanka dan ita mace yar kula ce masawar ka nuna mata ko in kula to wallahi ita ma ne sai za ta yi da kai ya ce kai don ubanka wa ya gaya maka wani son ta nake kawai dai ina jin daɗin kasancewa da ita ne Gashi abin da mom ta ce nan ya kwashe ya faɗa mata ya faɗa mishi sharaɗin mom. tablan lallai kana tsaka mai wuya kanan za ka lallaɓa ta A lokacin da mom ta amince da ita amma ga shawara. Dan ya haɗa ma Khalid suka tafa hannu na Ansar ya ce shege shi yasa nake son ka. Ko yaya mutum ya ɗau caji ka san yadda za ka sauke mishi. Khalid ya dariyar gefen baki ya ce ni ne fa Khalid na Samira ikon Allah. kai ni fa yarinyar nan tana bani ciwon kai sam ta ki yarda da ni ta ki ta ki kula ni na nuna mata matsawar za ta so ni to matsawar kuma za ta tuba ni zan iya aurenta amma ta ki bani dama yanzu ma da kake gani mafarkinta nake sai share ni take kullum na ji. ya ce kai dai ka sani can ta matse muku da karo za ka yi soyayya har da aure ya yi tsaki kai ma wasa kake dan ajiya. dan ba za ta bar ka ba ba su rabu ba sai da suka yi dan rikici da ma sun saba gidansu ya nufa an sa mom ɗinsa kawai ya iske bayan ya gaida ta Mun suka ɗan taɓa hira ta ƙara jajjada masa maganar da ta faɗa mashi akan Aisha. Sai dare ya dawo gida da ɗakin Aisha ya nufo. Sa'a kai tana ban ɗaki tana wanka kwalbar jus ya gani dan ya nufo kwalbar ya ga jus ne ba a sha ba. Aisha dama ta fito da shi ne dan ta sha amma ya yi kankara shi ya sa ta aji har ya sha iska in ta fito sai ta sha. Cikin jin daɗi kuwa ya je zuba kwaya biyu na magani ɗaya na barci ɗayan kuma na hana ɗaukan ciki ya girgiza ya bar ɗakin. Ai tana fitowa kam ta buɗe jus ɗinta ta kwankwaɗe shi a taki.